radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Masu saurare barkanku da haka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Laraba da ni sunu sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina muna ɗauke da labarun duniya daga bakin Tahir Amin sannan sauran shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka haɗa da shirinmu na mu koma noma. sannan shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha biyar ga watan yunin shekara ta 2022 wanda daidai goma sha shida ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijirar kamariya masu ware ko san cewa shekaru 314 suka gabata ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan yuni shekara ta da 1708 ingila ta murkushe boran al'ummar kasar scotland banda ingilan ta haɗe kasar a cikin kasarta kafin wani lokacin dai sarkin scotland james na farko ya mika kasar ga ingila a cikin shekara ta 1603 amma cikin shekara ta bakwai. an mayar da majalisun dokokin kasashen biyu sun zama majalisa guda daya wato majalisar dokokin ingila wannan ya bakanta ran al'ummar kasar scotland matuka inda suka tayar da bore domin raba a su daga ingila amma ingila ta yi amfani da karfin soja wajen murkushe al'ummar kasar scotland kuma ta ci gaba da mame kasar a shekara ta 1999 ingila ta amince an kafa majalisar dokoki mai cin gashin kanta a scotland masu ware kun san cewa shekaru 21 da suka gabata ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan yuni shekara ta 2001 kasashen rasha da china uzbekistan kirgistan tajikistan kazakistan suka rataba hannu akan kafa kungiyar tattalin arziki ta shanghai babbar manufar kafa wannan kungiya dai ita ce bunkasa harkokin tattalin arziki da cinikayya da al'adu da kuma tsaro a tsakanin kasashen mambobi na kungiyar kasashen sun ɗauki wannan ƙuduri ne domin tunkarar kutsan amurka a cikin harkokin kasashen yankin da kuma rage tasirin kutsan nata a yankin a yanzu dai kasashen iran india pakistan afghanistan da mongolia suna matsayin mambobi 'yan kallo a cikin kungiyar ta shanghai da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 175 da suka gabata a ranar irin ta yau waziran kasar jamus out ya zaɓi birnin berlin ya zama babban birnin tarayyar jamus mayar da birnin berlin a matsayin babbar cibiyar jamus na daga cikin tsarin outfront bayan yakin duniya na biyu an raba birnin berlin zuwa bangarori biyu gabas da yamma wanda hakan sakamako ne na rikicin da ya kunno kai a tsakanin tarayyar soviet da kuma sauran kasashen yammacin turai wanda suka yaki da adolf hitler inda daga karshe da tarayyar soviet ta mamaye gabashin birnin amurka da sauran kawai da kuma suka mamaye sa amma bayan wasu shekaru a rusa da ta raba birnin berlin kuma da karshe an haɗe jamus kamar yadda take ta koma dunkulalliyar ƙasa guda ɗaya.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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya daga bakin tahir amin rajiola ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran da turkmenistan sun rattaba hannu kan yarjeniyoyi don bunƙasa hulɗa a tsakaninsu ƙasar rasha ta buƙaci sojojin ukraine a severodonetsk su ajiye makamansu su mika kai firaministan ƙasar habasha ya ce a shirye yake ya fara tattaunawa da 'yan awarin tigray yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar iran da kuma turkmenistan sun rataba hannu kan yarjejeniyoyi don bunƙasa hulɗa a tsakanin ƙasashen biyu tashar talabijin ta press tv nan teran ta bayyana cewa shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi da kuma tukaransa na ƙasar turkmenistan sardar berde muhammadu ne suka sanya ido a lokacin da jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu suke rataba hannu kan yarjejeniyoyi da dama a safiyar yau laraba kafin haka dai shugaba isi e ya yi wa tokaransa na kasar turkmenistan wanda ya isa nan birnin teran a jiya talata tarba na musamman kafin sanya hannu kan yarjeniyoyin shugaban turkmenistan dai ya fara ziyarar kwanaki biyu a nan birnin teran tun jiya talata kuma ana sa ran banda sanya hannu da aka yi a safiyar yau laraba kasashen biyu za su kara faɗaɗa dangantaka da ke tsakanin su a bangarorin kasuwanci sifiri yawon shakatawa da kuma noma gwamnatin kasar rasha ta ba da sanarwar cewa ta buƙaci sojojin ukraine da suke samun mafaka a wani kamfani a birnin severodonetsk na gabacin kasar da su ajiye makamansu kafin safir yau laraba don sojojin rasha suna son kakkaɓe hannun gwamnatin ukraine daga iko a cikin birnin wanda yake cikin yankin donbass na gabacin kasar da ya balle tashar talabijin ta press tv a nan ta nakalto shugaban shibiyar tsaron kasar rasha mikhail mizinsef yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa ya ba sojojin ukraine da suke turjiya a birnin da su aje makamansu su miƙa kai zuwa karfe takwas na safe agogon ƙasar in ba haka ba rasha za ta yi amfani da ƙarfi don kammala aikin kwace birnin kafin haka da gwamnan lardin luhansk ya bayyana cewa kashi 80 cikin 100 na birnin ya fada a ƙarƙashin ikon sojojin rasha ya kuma ƙara da cewa sojojin rasha sun kori sojojin ukraine zuwa kamfanonin da suke bayan gari inda akwai wasu fararen hula kimanin biyar da suke samun mafaka a kamfanonin da suke wajen garin. Firayim Ministan ƙasar Habasha Abe Ahmad ya bayyana a fili kan cewa gwamnatinsa na duba yiwuwan shiga tattaunawa da 'yan tawayen Tigray a karon farko bayan fafatawa na watanni goma sha tara. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya nakalto Abe yana yana cewa gwamnatinsa ta kafa kwamiti na musamman don duba yiwuwan shiga tattaunawa da 'yan aware na tigray kuma ba gaskiya ba ne gwamnatin tana tattaunawa da su a asirce kamar yadda wasu suke faɗa firaministan ya kara da cewa tattaunawa da 'yan tawayen ba mai sauki ba ne don haka ne ma ya kafa kwamiti don yin wannan aikin kuma mataimakin firaministan ƙasar da meke ne shugaban kwamitin wanda har ila yau shine ministan harkokin wajen ƙasar ta habasha ya ce shine zai tattara bayanai sannan ya gabatar da rahoto kan yadda tattaunawar za ta kasance idan za ta yiwu da kuma matsalolin da suke iya kawo cikas a tattaunawar yaƙi na watanni goma sha tara dai ya tilastawa mutane kimanin miliyan biyu ƙauracewa gidajensu a yankin tigire sannan wasu miliyan tara suna fama da ƙarancin abinci a yankin sannan ya zuwa yanzu gwamnatin abe ta fara shirin buɗe hanya don isar da kayayyakin agaji zuwa yankin masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran an dakatar da tashin jirgin 'yan gudun hijira na gwamnatin kasar birtaniya bayan da tarayyar turai ta shiga cikin lamarin kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa a jiya talata ce dai gwamnatin ta bayyana aniyarta na aika tawaga ta farko na 'yan gudun hijira zuwa kasar rwanda bayan da ta sami goyon bayan babban kotun kasar amma hakan bai faru ba a lokacin da kungiyar tarayyar turai ta bayyana hakan a matsayin wani abin da bai dace ba labarin ya kara da cewa gwamnatin kasar burtaniya ta shirya tsab don mai da wasu 'yan gudun hijira da suka shigo kasar ta barauniyar hanya zuwa kasar rwanda amma jim kaɗan kafin jirgin ya tashi hukuma mai kula da 'yan gudun hijira ta tarayyar turai ta gargaɗi gwamnatin ƙasar birtaniya kan yin haka don bai dace ba a nan kuma aka dakatar da shirin zuwa sai abin da hali ya yi 'yan siyasa malaman addini da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama duk sun yi allah wadai da shirin gwamnatin ƙasar ta birtaniya na maida wa'ansu 'yan gudun hijira zuwa ƙasar rwanda kuma a cikin kwanaki da suka gabata ta yi ta kai kawo a gaban kotunan ƙasar don cimma manufarta a shari'ance amma da ƙarshe dai an dakatar da komawar sai abin da hali ya yi a safiyar yau laraba ce da misalin karfe hudu na safe aka yi musayar wuta tsakanin sojojin harci kasar isra'ila da kuma dakarun shuhada aksa a birnin nablus na yankin falastinawa da aka mamaye majiyar tashar talabijin ta falastinul yom ta bayyana cewa sojojin yahudawan kamar yadda suka saba a duk yankunan da suka mamaye a kasar sun yi ƙoƙarin kutsawa cikin garin nablus amma dakarun shuhada aksa sun hana su don haka sun janye kafin gari ya waye a cikin an watanni da suka gabata dai sojojin yahudawan suna ci gaba da kai hare-hare a ko'ina a cikin yankin yamma da kogin jordan da suka mamaye inda suke kashewa ko su kama ko kuma su ji a falasɗinawa rauni labarin ya kara da cewa musayar wutan na safiyar yau ya auku ne a unguwar a anguwar Ruwaidiya na birnin nablus a wani labarin kuma a safiyar yau laraba ne sojojin Yahudawa suka kai hare-hare kan fursunonin falastinawa a kurkukun hadorim inda suka shiga ɗakunan fursunonin suka wargaza kayakinsu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To dalla yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za ku fara da sauraron shirin mu koma noma tare da Mushtaba Adam. Mu koma noma. to a yau za mu yi dubi ne akan wani labari da ya shafi ba da lambobin yabo da girmamawa ga wasu hukumomi na bincike akan harkar noma da hukumar nan ta abinci ta duniya da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato fawo ta yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kowace shekara dai hukumar abinci ta ƙasa da ƙasa wacce take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato fawo tana girmama wasu cibiyoyi da kuma wasu manoma da suka nuna ƙwazo a fage na nazari da bincike da kuma ƙirƙire-ƙirƙire masu alaƙa da noma da kiwo to a shekarar bana hukumar ta fito da wani sabon tsari ne na girmama cibiyoyi da suka nuna ƙwazo a wannan fage. daga kasashen brazil netherlands da kuma zimbabwe babban daraktan hukumar abinci ta ƙasa da ƙasa ɗin wato kudongu shine ya ƙaddamar da lambobin yabon da kuma girmamawar ga waɗannan cibiyoyin a yayin taron majalisar hukumar karo na 170 majalisar da ita ce cibiya ta koli take kula da sha'anin mulki na tafiyar da hukumar abinci ta duniyar babban daraktan hukumar abincin ta duniya ya yi bayani da yake cewa a yayin wannan taron namu domin kaddamar da lambobin yabo na farko mun samu kanmu muna fuskantar kalubale mai yawa wanda wani sashe na mutanen duniya yake fuskanta waɗannan kalubalen ko sun haɗa da tasirin annobar covid-19 da ake fuskanta sauyin yanayi da sauran matsaloli da suka shafi bil'adama kamar hauhawar farashin kayan abinci miliyoyin mutane a duniya a wannan lokacin suna fuskantar yunwa talauci da rashin abinci mai gina jiki musamman ma dai a yankunan karkara da manoma suke ba ma dai kamar wato mata da ƙananan yara har ila yau ƙudan ya ce waɗanda suka cancanci lambar yabon sun nuna ƙwado da tabbatar da cewa muna da kayan aiki wanda shine ilimi da damar da za mu iya yin amfani da ita wajen bayar da sauyi mai ma'ana za kuma a sauya rayuwar mutane masu yawa lambar yabon ta fawo wacce ake kira da lambar yabo ta gwaraza ita ce lamba ta koli wacce a bana aka baiwa wato cibiyar ƙasar ta brazil tana kuma tattare da kuɗi da suka kai dala amurka dubu hamsin ana ƙaddamar da wannan lamba ne dai ga waɗanda suka yi aiki domin cimma manufofi na bai ɗaya da hukumar ta sanya a gaba da suka kunshi manufofin nan na cigaba mai ɗorewa na majalisar ɗinkin duniya da ake son ganin ya tabbata zuwa shekara ta 2030 cibiyar ta farko da aka baiwa wannan lambar da ita ce cibiyar bincike da nazarin aikin gona ta ƙasar brazil wacce ake kira da mbrapa an zaɓe ta ne saboda yadda take gudanar da bincike da nazari da kuma samar da ayyuka na ci gaba da raya ƙasa a fagen noma da kiwo hakanan kuma bayar da horo ga manoma da makiyaya sannan da yin wasu ƙere-ƙere na na'urorin da ake amfani da su a fagagen noma da kiwo cibiya ta biyu da ta sami wannan kyautar ita ce cibiyar bincike da take ƙarƙashin jami'ar wageningen ta ƙasar netherlands sai kuma cibiyar noma ta ƙasar zimbabwe mai suna cibiyoyin manoma kowace ɗaya daga cikin waɗannan cibiyoyin biyu sun samu kyautukan kudade domin lambar yaban tana dauke da dala amurka dubu goma a tare da ita tun a watan yuni ne dai na shekara ta 2021 mambobi da biyar na kungiyar tafawa suka amince da zaɓar waɗanda za a baiwa waɗannan kyautukan babban daraktan hukumar dai ya mika kyautukan ne ga waɗanda suka wakilci waɗannan cibiyoyin su uku a birnin roma da can ne babbar cibiyarta to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirinmu kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu yanzu kuma lokaci ne da abinu ibrahim kiyawa zai gabatar da shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa ma saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cikin sami ka muku wake-wake daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa to ma saurari a yau shirin namu ya gaso muku mas'ud abu turabi ne domin jin irin waka da tanadar mana ai saurari lafiya وطن خاک من عشق من اینجاست هر گوشه این خاک وطن مثل یه دنیاست ایرانیم و چشم بیگانه ندارم اجداد من و مام من و کوه دماوند ثبت است که این گنج همین جاز بر قله آتش به دل کوه دماوند ثبت است که این گنج پرآباد جاز ایران خداییست گه حافظ و سعدی و سناییست سبز است و سرفراز و زین همه جان باز تاج شهدا در همه دوران به سر ماز سبز است و سرفراز و تنظیم همه جان باز تاج شهدا در همه دوران به سر ما اینجا وطن خاک من عشق منی اینجاست هر گوشه این خاک وطن مثل دنیاست ایرانیم و چشم بیگانه ندارم اجداد من و مام من و Yo. سر افراز و تنظیم همه جان باد تاج شهدا در همه دوران به سر ماز سبز است و وطن تنظیم همه جان باد تاج شهدا در همه دوران به سر to an gaishe ka mas'ud abu turabi a cikin wannan waka da tanadar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar kuma a nan zan jalin zamu shirin sai a wata sai a wani sabon shirin za ku ji mu ɗauki sabon wakar amma kafin nan amma adin wasu taimaka amma waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. چراغ لال سوزم در خیابان da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu nima dugun shirin sunusunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya